'yan uwa asiru a shekara ta 2010 miladiyya a karatunmu na rana ita yau mun tsaya a aya ta 114 a wannan sura mai albarka suratul an'am yau za mu tashi ta 115 watan matkalimatu rabbika sadiqan wa adila nam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم الله تعالى وتمت كلمات ربك in bin kalmomin ubangijinka sun cika cicif صدقا wurin labarin da ibayar gaba ɗaya labaru ne na gaskiya wa adalan haka na hukunce-hukuncen da Allah ta'ala yi hukunce ne hukunce-hukunce ne masu cike da adalci la mubaddila li kalimatihi babu wanda ya isa ya canza maganganun Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa sami'u shi Allah ta'ala shine as-sami' al-alim wanda yake kuma masani ubangiji Allah ta'ala yace wa tammat kalimatu rabbik kamar yadda malam ya karanta wa kul kalimatun duna ma alfin sawa malaman kufa baki ɗayansu asim da hamza da alilu kisa'i sun karanta kalimatu kalimatu sai ce wa kul kalimatu duna ma alfin sawa karka sa alfin shi yasa kake ganin wanda ya sa alfin ya sa aluja ne ne nan kalimat jam'i ne na kalimatu wanda yake kalimatu mufarin ne kalimat sai zama jam'i kenan wanda yake jama mu'annas salim sai zama na kalimar ya zama jam'i ko kuma kalimatu mufrad sai zama na mufrad ne aka idafa zuwa ga ma'arifa shi mai na cikin sheikh na al'umum hakan nan ma kuma jam'i aka idafa zuwa ga ma'arifa yana cikin sheikh na al'umum abin nan ومثل المفرد إذ يضاف ففهموا دي ترشدا ما يضاف وتمت كلمات ربك maganganun ubangijinka sun cika cicip sun cika sidika sun cika da gaskiya duk labaran da ubangiji Allah ta'ala ya bar labarai ne na gaskiya wa man asdaq min Allah hadisa wa man asdaq min Allah qila babu wanda yafi Allah babu wanda yake Allah gaskiyar labari wa ajlan haka na hukunce hukuncen da Allah ta'ala yi hukunce hukunce ne masu cike da adalci babu zalunci a cikin su hukunce hukunce ne da suka daidai da kowane zamani a kowace rayuwa wani giyar wake da mutum zai sha ya zai dinga bin dokoki na Allah ta'ala yana musu karantsi to wannan ya tuba tun kafin ranar da zai yi tuban tuban da ba zai mai amfani ba ta yi domin hukunce hukunce Allah gaba ɗaya hukunce-hukunce ne na adalci mun gano wannan da kyau galibi abin da yake ta yaduwa yanzu shine wai sun dage akan mai musulunci ya ce a ma mace raban da sai an ninka shi za a ba namiji ma'ana kowane namiji ɗaya yana da raban mata biyu mun gano wannan to ka gana akwai tambayi da za ka yi musu tambaya ta farko ya raban gado yake a tsarinsu wannan kaji ko a tsari na maguzanci ko na gargajiyanci me tsari galibi ne fitsari ne da a gan shi katilan makatulan ne wanda ya fi ƙarfi ya danna na ƙasa mun gano wannan amma qur'ani ya ce lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabuna mimma min minhu aw kathur nasiban mafruḍa rabo ne da aka raba aka bai ma kowa ko mai kankanta shi sannan kuma abin da muka sha buga misali su sun manta matan gaba daya na adalci ne wannan akuya take tafiya kun wannan a kurare da yawa da kuma abin da ya inganta na nawa za a mace tana da dubu kafin ko ita matar an sa sadakinta dubu ashirin kanwa shi kenan koyayen shi da za a yi aurar shi ta dubu ashirin ta hada da dubu goma ta dubu talatin sifar shi yake ciyar da ita shi yake tufata ta Allah ta'ala yana cewa umatuna li'ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana ce maka kun gano wannan da kyau ko ai an riga an gama maganar convertido mafi yawan mutane ai haka ake yi cikin masail jahiliya ya kawo cewar yana cikin masail jahiliya cewar mai mutane suka fi kun gano wanda da kyau saboda a musulunci ba yawan mabiya Allah ta'ala ɗan ba kan gaskiya yake ne yake ba qaumahu mutanansa kun gano wannan dan Allah ta'ala ce ya sai Allah shi yasa suka ce amur como va littafin sa al namir min majalis shaqitu fi tafsiri ce gaskiya wannan magana ba mun gane wannan ko amma طعام يطعمه إلا أن يكون حكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل وما أهل على عاد الرحيم النحل كي هترى ce wata ce kulla ba a faɗa ba kare Allah ya sauwake illa matarirtum ilai Allah ta'ala da yake addini ne samawi addini na sama ana lura da masu da Allah ta'ala da addinin da ka ji ba mafita في مخ في الإثم فإن إن الله غفور ina akwai bukata mafi sani wanda ya san waɗanda suke 'yan ta'adda ne masu ɓatar da mutane ba masu shiryar da mutane ba kullum abin da ake bukata ka ɗora mutane akan tafarki na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam 공간 ce al'amuran sun lalace wallahi sai ake ma gabani Allah dá gerado baka da lafiya